الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبدأ كراتمنا أصول الفقه لكتابنا الورقات الإمام الجويني sharhin Sheikh Abdullal Fauzan ayo insha Allah za mu yi darasi na 27 kuma za mu tashi manya da fil amri na nahyi wa man la yadkhul ba amma ya yi mana bayani akan abin da ya shafi wato babin umurni to sai kuma yake kawo wasu mas'aloli da suke da alaka da umurni babin yana da alaka da umarni da hani ne shi ne manyan da fil amri na nahi wane ne zai shiga cikin umarni da hannu in Allah ya ce a yi to suwaye ya shafa in ya ce a bari suwaye ya shafa da musulmi da kafirai gaba ɗaya ko kuma iya musulmi kawai wa man da kul da kuma wanda bai zai shiga ba waye bai zai shiga ba shin kafirai za su shiga ko ba za su shiga ba wannan matsalan da na fiqhu eh, usul fiqh suna ce mata suna fata asidan tambaya a sigan tambaya halil kuffaru mukhadabuna bi furu'i shari'a haka ta shahara kuffaru mukhadabuna bi furu'i shari'a shin kafurai idan ana magana akan wani abu na shari'a wanda ba na aqida ba ba tauhidi ba za su shiga in an ce ayi sallah ta shafi kafuri in an ce ayi zakka hadda kafuri aikin haji hadda kafuri ake yi wa magana ko kuma iya musulmi kawai shi dai kafuri in an ce ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min shiga in an yi maganar tauhidi abota Allah ta'ala الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كافري ana yi musu magana da abin da ya shafi furu'u shari'a wato ana ba su umarni da hanyar abin da ya shafi Allah, azumi zakka ko kuma abin da ya shafi dina ko shan giya kuma suka ce a alkufaru laisu muhadabi na bifuru ishiya kafurai ba a neman su da sallah ko azumi ko aikin haji saboda ka ba a ba a ce musu ma ba a in an ce kar aizi na bai shafe su ba kar a shagiya suka ce bai shafe su ba saboda mai suka ce saboda wasu imani ba wasu malamai suka ce ya shafe su to tahriru mahallin niza shine اتفق العلماء وعجم العلماء على أن الكفار مخالبون بأصول الشريعة دم على اتفاقي إن أنا أمري لتوجيدي ya shafi kafirai ba musulmi kawai ba kowa da kowa ya shiga kowa da kowa ya shiga to inda ake jayayyan shine abin da ba tauhidi ba ba aqida ba ba imani da ranar lahira ba ba imani da Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shafi sauran shari'o'i shin su ma kafirai sun shiga ko ba su shiga musulmi kan ba ittifaqi ya shiga kai sallah ka bi iyayenka ka kula da makwacinka ka taimaka wa marashi ka karrama bako da sauransu duk wannan musulmi ya shiga to shin kafirai su ma sun shiga shine wasu malayan suka ce sun shiga ko suka ce ba su shiga ba wannan shine abin da zamu tattauna akai zance mafi inganci kafirai sun shiga duk abin da Allah ya umarni da shi to ya umarci har da sai dai ba abin da zai inganta na ibada daga wurin kafurai, sai dai idan akwai tauhidi an ce kai sallah amma fa dole sai kai imani kafin sallan don in kai sallan ba tare da imani ba sallan ba za ta amfane ka ba za ta amfane ka wanda suka ce dama kun sallah suka ce saboda ai an umarce su su yi sallah an umarce su da tauhidi kafin sallah ku yi sallah amma kuma bayan kun yi tauhidi idan ko ba su yi tauhidin ba suka yi sallah Allah bai zai karbi sallan ba idan ba su yi sallah ba ba su yi tauhidin ba Allah zai azabtar da su akan ba su yi sallah ba kuma ba su yi ba su yi tauhidi ba duka guda biyu kamar da ya zo Qur'ani ma kun fi saqar qalu lam naku min al-musallin mai shigar da ku wuta suka ce ba sa sallah ba sa ce da miski ne. tare cewa kafure ne shi yasa a ƙarshe suka ce wa kunna nukazzibu yawmiddin su ka su sun ƙaryata ranar sakamako to wasu malayan kwa suka ce alkufaru kuffaru na bin nawahi dunar awamir idan hani aka yi kafure ma an hana su kar a sha giya ta shafi kafure kar a yi zina ta shafi kafure kar a ci riba ta shafi kafurai amma sallah azumi zakka aikin haji wannan bai shafi kafurai ba suka ce saboda hani za a bukata a ce shi an sharɗanta imani don abu ne mara kyau ake hana ka saboda haka kafurai sun shiga umarni kuma in akwai imani wannan ne, yasa wato saboda matsalan tana da dan wahala wahalan da sasantawa sai ake siganta da tambaya duk matsalan da kaji ana kawo ta a sigan tambaya to kamar kusan an kasa sasantawa ne akan ta sai za a ce halil kuffaru muqadabuna bi furu'i shari'a sai akwai rikici amma ba haka sai a ce al kuffaru muqadabuna bi furu'i shari'a shi wannan ne Imam al-Bukhari in yazo babu buka wani babin kawai sai ce babu kaza ya yanke hukunci wani kuma sai ce babu hal kaza kenan kaman ba a gama wato raba rigima ba a wannan matsala in sai kawai shi a cikin tambaya wani ya ce da kulu fi khida billahi ta'ala almu'minun yace mu'minai suna shiga a cikin khida billahi ta'ala wato maganar Allah an ta khidab shine kai ko karkai inda aka ba da umarni mumini yana ciki duk inda aka hana wani abu mumini yana cikin wannan hani wannan babu sabani a kansa shine ma'anan yadda khulu fi kitabillahi ta'ala almu'minun mu'minan da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna shiga cikin maganar ubangiji ta'ala wato sa da sa sai ce wasahi rabkanin ne wanda ya rabkana a lokacin da ya kamata ya yi abu wato mantuwa kamar yanzu lokacin sallan a zahar ta yi Sai gaba zai kashi afa ma to a lokacin gaira ka ɗaukar ka manta ne da za ka mutu Allah ba zai tambaye ka baka yi sallan a zahar to da a lokacin karab kana ka manta to wasahi mai wani ya rabka na biyu da yaro wani majanunu da mahaukaci غير دا غير داخلين في الخلاف wata shiga cikin kitabullahi ta'ala wato cikin umarnin Allah da hannun sama an fahimci wannan wato wannan ba a ne wa wasahin nan wannan wawu fa ake ce mata ba wawu ɗafi ba da ce ya Kulu fi kitabillahi ta'ala al-mu'minu mummine suna shiga cikin umarni da hannu na ubangiji ga magana ta tsare anan kasa Christophe ba kuma ba ka dasa aya wurin magana ta ƙare wasahi rafkanin ne kaga wannan wawo din su ina ne karka ce ta rafkanin ne kamar ka haɗa hukuncinsa da na baya kuma ba haka ake nufi ba ni da hannu in Allah ya ce a yi to ba ta shafi wanda ya ba rabbana la tu'akhidna in nasina ka riga ka manta Allah ba zai tambaye ka da ka manta ba rufi'a an ummati al wan nisyanu wa masuqihu Ali. je ka manta shikenan to haka nan wasta biyu da yaro shi ma yaro babu umarni da hani a kansa me yasa saboda yaro baya iya fahimtar maganan Allah bai da hankalin da zai iya fahimtar umarnin ubangiji ta'ala yaro bai san Allah ba sanin da ya sa a ce ya bi umarnin yaro wanda bai balaga ba haka nan azumi haka nan aikin haji haka duk abubuwa na sabon Allah da zai yi shi ba za a rubuta masa alhaki ba don bi hankalinsa da kai ya gane girman Allah har ya ji tsoronsa bai zai bi umarninsa ma to shi yasa sai aka ɗauke masa alkalami wannan malamai sun yi kifaki akan wannan wani nono da mahaukaci shi ma bai babu umarni da hani a kan ai bai san da yake ba shi kuma ne adami tamyiz da zai bambance a wannan mai kyau ne wannan mara kyau bai ya bambance ba abin da ya shafi cikin sa ma bai san mai kyau da mara kyau ba maganan da yake faɗa ma bai san da yake faɗa ba balle tana ya fahimci qur'ani zaka aje mahaukaci a gaba ka ce masa ka ji tsoron Allah ubangiji ta Allah ya ce kaza kaza manzo Allah ta ma ya ce kaza ranar lahira ka kawo masa wa'azi bai san me kake faɗa ba me zan mai rike faɗa shi yasa wani mahaukaci aka ci ya sallan gawa aka sai aka yi kabbarori can an yi kabbaran farko aka dade da aka yi kabbara ta biyu sai ya ruku'u sai ga babu wanda bai shi ruku'u din don sallan jana'iza ake yi sai dago ya kama hanya sai ya tafi ta shegu sun bada ni aka bai san ma me ake a wurin ba to kaga da ko bai da hankali da zai gane ga abin da ake yi so umarni da hani baya kansa shine majnuni kenan almajnun. majnun bi adabi tamyiz zai ba iya bambanci abubuwa wa saboda haka haske sa ya dawo kamar yadda zo a hadisi da makaranta bani majnuni hatta ya fiqa yaro sai ya balaga mahaukaci sai ya fadaka sai ya da hayyacinsa sannan umri da hannu yake hawa kansa sai ce wal kuffaru kafurai furu'i shara'i su kuma ana fiskantansu da umarni da hani ma la tasihhu illa bihi da abunda shiru abun nan rassan shari'an ba ta inganta sai da shi sallah ba za ta inganta ba sai da shi azumi ba za ta inganta ba sai da shi yace wa huwal islamu shine musulunci wato ana umurtan su da sallah da azumi da zakka da kuma tauhidi saboda musulunci duk wa'ina abubuwan ya inganta sai da me sai da musulunci wa zalika al-islamu wal furu'u tafsihuha bidunihi mamnun musulunci shine abinda ibada ba ta inganta fi da shi wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wanda ya kafirce Allah da manzo Allah duk abin na ibada ba za a karba ba kwata kwata yace li qawlihi qalu lam nakum minal musallin wala fadin Allah ta'ala aka tambaye yan wuta ma salakakum fi saqar me shigar da ku cikin wutan sakara wato cikin wutar jahannama sakarfin sunan wuta ne na jahannama shi ne daga cikin sunayen jin wutar jahannama sai suka ce lamna kuma yan musallin saboda ba ma sallah in ji kafir a sai rashin sallah ya shigar da su wutar jahannama to amma musulmi zai shiga wuta da sauƙin baya sallah to amma nan muka ce kafurai ake nufi me yasa saboda ƙarshen ayan suka ce lamna kuma minal musallin suka ce wa lamna ku nud'imu al-miskin ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma al-khaibin muna kutsa cikin barna tare da masu kutsa da zuka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin muna ƙaryata ranar alkiyama a sai kafurai ne musulmi ba tarana ranar qiyama amma da aka sa su autar jahannama aka kona su aka tambaye su me ya shigar da kutar jahannama da zuka ce ba ka sallah sannan suka fara faɗa a sai sallan wajiba ce akan su cewa kafurai ne in ba su yi ba za a azabtar da su da sababin ba su yi ba su yi sallah ba tare da cewa ko sun yi Allah ba zai karba ba idan babu tauhidi amma fa'idan shine ranar alkiyama za a azabtar da su ba su yi ba kenan azaba dai zama hawan hawa ga azaba na rashin tauhidi ga azaba na rashin sallah ga azaba na rashin zakka na rashin azumi na rashin aikin haji na rashin bin iyaye na rashin kyautatawa makwabta da sauransu haka za a dinga ka musu azaban wannan ita ce maganar imamu juwaini الشيخ عبد الله فوزان سيشين تيتي ذكر المصنف في هذا المبحث من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه يا أم abun da aka hana na shari'a wa man da yadkhul wanda ba ya shiga wato eh, musulmi duka suna shiga amma banda mai mantuwa banda yaro banda mahaukaci kafurai kuma suna shiga duka duka da da usul da furo wato tauhidi da abin da shafi sauran hukuncin shari'a ce walau akhara hadha al-mawdu'a inji Sheikh Muzan Abdullah Al-Fawzan yace da zai jinkirta wannan mawdu'in ba'da mabhasin nahyi bayan ya kawo babin nahyu hani da kana asan da zai fi wato da a ce ya kawo wannan matsalan a ƙarshe bayan ya gama al'amru wan nahyu babin umarni da babin hani da shi ya fi saboda wannan matsalan ta shafi umarni ta shafi hani amma sai kawo ta anan to a babin a babin umarnin sai ya zama wannan matsalan ta fi iskali amma tun da kawo din ba wani kamuwa an fahimci ne me yake nufi قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المراد بخطاب الله نفيد مكان الله الخطاب التكليفي wato magana Allah ta shafi hadda kafirai wa qawlu ta'ala wala taqrabu zina kada ku sanci zina ta shafi kafirai na farkon talabul fi ne ku da sallah neman ayyai yanan al-mukallafun al-mukallafun balagaggu masu hankali kaga banda yara da mahaukata su shiga cikin wato wannan bayani da suka cikin bayani da aka ce wa yadda da kullu fi shida billahi ta'ala almu'minun su din ma mu'mine ne amma dai ba su shiga cikin wannan ba Allah ba zai kama su ba su yi kaza ba ko ba su bar kaza ba min zakarin mazaje ne au min zakarin daga namiji au unsa ko mace min ta suna shiga wato anan kullu fi khitabillahi ta'ala almu'minun mu'mine suna shiga cikin umurnin Allah da hani kada wani ya ce to ai banda mata tunda almu'minun lafazi ne na maza mata ma sun shiga saboda in an faɗi lafazin maza mata sun shiga to amanan sai cewa yi lidukulin nisa'i fi jam'in zukur saboda shigan mata a jam'in maza iza wujidat karinatun in an samu karina kama huna kamar yadda yake wata dalilin da ya shigar da matan kamar yadda yake a nan sannan a nan ne dalilin da ya shigar da matan ainihin da aka sawa da yafi da cewa ya yi lidokolin nisa'i fi jam'i zukuri izalam yujadil karina izalam tujadil karina a duk inda aka umarci maza ko mata sun shiga cikin an samu dalilin da ya fi da matan kusurci ban da mata amma nan cewa inda aka ambaci maza mata suna shiga in an samu dalilin da ya shigar da matan da aka sawa ne domin wancan In an bi ƙura'ani daga farkowar ƙarshe ko ina da maza ake magana ko matan na shiga sai yan wurare yan kaɗan inda aka samu dalilin cewa matan ba za su shiga ba to kaga ya kamata a yi ce idan ba a samu dalilin da ya shigar da mata ba duk inda aka ce ya ayyul ladina amanu kaga mata sun shiga aflahal mu'minun duk mata mata su ma sun shiga inda aka yi magana da maza ƙura'ani mata suna shiga saurare 'yan kaɗan inda aka samu inda aka samu hujja da mata a ce ba su shiga cikin wannan hukuncin ba tana iya fitar da maza a ce ba su shiga cikin wannan wato hukuncin bayan da maganan ta koro da yadda abun yake ko kuma bai zai yi wannan abun kaɗai namiji ya yi shi ba kamar ina su shayarwa su haila su ciki da sauransu ko kuma wani abu bai zai yi a ce mata abin mata sun yi abin sun yi shi ba amma wasu matsaloli na na auratayya da sauransu sai yace wal mukallafu huwa al baligul baligi mai hankali mukallaf shine baligi mai hankali inda kan yanke mukallaf sai mantuwa da yaro wal majnun da mawakatin ghairu dakhilina fi al ba su shiga cikin khidabi ba shine umarni da hani yake asahi ismu fa'ilin sunan fa'ilin min saha ya rabbuna yasu ina rabbuna saha rabbuna wa huwa sahi نسيان شيء من تعب والغفلة عنه ربكنا قبارين وذهاب القلب إلى غيره تفيا زوجها إزوا قواني من توا rafkana kan abu ɗaya ne amma akwai ɗan bambanci shi mantuwa zai iya ɗaukan ka daɗe ma baka tina abun ba ka manta ma kwata-kwata lokacin sallah ka manta ka yi la'azahar ba har yanzu sha ta yi ka wannan mantuwa ke rafkanuwa kuma hankalinka ya ɗauke daga abun kuma ba za a jima ba sai ka ka. sai ta ya rabka yanzu kamar sallah in kai rabkanuwa kan ka gama ta sai ka shi na cewa ba karanta fatiha ba a sujjada ɗaya na yi a ban yi zaman tsakiya ba to kaga shi sa ake ce masa rafkanuwa kana miƙewa sai ka gane fa zama ya kamata ka yi to wannan ana ce masa asahu shi baya nisa asahu amma mantuwa yana iya nisa sai dai akan faɗi sahun ana nufin mantuwan ko mantuwan ana nufin ana nufin sahu din ana iya amfani da kalman ba sai an yi amfani da asalin kowanne ba yace sahi fi hali tahwihi mai mantuwa ko mai rafkano a halin rakanar san ghairu mukallafin ba mukallafi ba ne ba tsora masa ya bi umarnin ko hanin ba ya anna muktabar taklif saboda abinda taklifi yake hukuntawa fahama al-mukallafi lima kullifa bihi fahimtan shi baligi mai hankali ga abinda aka tsora masa yayi abinda aka lizinta masa to ka garabka ne ne ake fahimta ma da cewa ka yi kaza ka yi kaza ai sai ka gane ne tun nan za ka yi to wanda ya na ba shi bai ma san an yi wani alhalin da ya na bai san da wannan abun ba to ba za a kama shi da shi ba sai in ya faɗa ka tukun in na ramawa ne ya rama wa hadha la mu illa bil intibah yau fahimtar maganar Allah ko maganar manzala sama ya yi sai da faɗaka amma hali na kake ne ba za ka gane ba ولهذا لم يجب سجود الصحب على من سها Ko da إلا بعد التذكر وذاك Ba ya waje ba ga wanda ya rabkana a sallansa sai bayan ya tina wa zawali da uzuri da gushewan uzurin da bai yi ba Ba ya hina idin yakunu mukallafa lokacin zai zama mukallafi inda za ka yi rabkanwa ba kai zaman tsakiya ba ka tina ba har abada na an dauke maka amma in ka tina kuma sai a ce kai kabli haka nan duk abin da ka bari na wajibi zama baka tina shi ba shikenan an dauke maka amma in ka tina kuma sai a ce karama abu ne ana rama shi wa qawlu was-sabiyyu yati as-sabiyyu huwa al-insanu shine mutum min al-wiladati la an yuftam daga haifuwansa har zuwa a yaye shi daga haifuwansa zuwa a yaye shi shine sabiyu yace wa yulqu ala as-saghiri ana sa. wato ga yaro da gulami wanda bai kai a ce masa gulamun ba wanda bai kai a ce masa gulam ba gulam wato kamar babban yaro ke ta wani akwai ishkali a ciki don abin da ake nufi da sabiyun a nan ba sabiyun na luka ba ne wannan ya ji a ɗaukar fasara ne na luka su kamus madar sabiya ko saba in an ce a Sabiyu a luka zai iya ɗaukan yaro da ya ɗan fara girma amma bai kai dan babban yaro ba domin sun ce marahil na yarinta ko na mutum gaba ɗaya guda bakwai ne ala darajatun nasi sab'un fa'amali fa fi kulli hinin launuhu ya tabaddali fa iflun rabi'un sabiyun gulamuhu fa shabun fa kahlun summa shaykhun fa tukmali kaga farko tun daga zuwan ka duniya za a ce maka iflun naka nan bayan kafin ya kai kusa da balaga a luga kenan shine za a ce masa sabiyun in ya kai kusa da balaga sai a ce masa gudamun shine ake ce masa murahiq hadal gudam yanzu yana fahimtar magana ya zama mumayyizi ya kusa ya zama mai hankali ya kusa ya zama baligi sannan sai shabun wanda ya balaga kenan kaga shi daga balaga har zuwa shekara arba'in sunan ka shabun daga sha biyar zuwa arba'in sannan sai kuma kahalun daga arba'in zuwa hamsin da biyar su sittin lokacin da ka gangara tsufa sannan ka tsofa shekun shi ne marhala ta bakwai wannan duk abin da ya shafi loga ne amma a shari'a a fiki ko a usul fi in aka ce a biyu yana nufin man kana dunal buluk wanda bai balaga ba kawai tsaro aikin wanda bai balaga ba duk hukuncin su ɗaya ne jinjiri da wanda ya yi wayo bai balaga ba duk ba sallah ba ta zama wajibi a kansa ba azumi bai zama wajibi a kansu Allah bai zai tambaye shi ba idan ya yi sata ko ya sha giya ba da alhaki shi yasa manzo sama ya ce wa ani sahi hatta yahtalima ko hatta ya yabluga ya balaga to ga aka fi ma duna albulugi ake nufi alhamdulillah wato wanda zai iya bambance maka kwandala da ficika ko iya bambance tsakanin doki da jaki Nera biyar da nera ashirin ya san bambancin ta kaga shine mumayyizi ko kuma wanda bai kai hakan din ba wato kaman a ce dan jinjiri kenan wanda ake shayar da shi dan fara wayo yana tafiya kaga wannan ba iya bambance maka abubuwa duk ɗaya ne ala qawlir raci a bisa zance mafi inganci gaira mu mumayyizin ko da ma ba mumayyizi ne kaman karamin yaro ya wa hadha bil ijma wato cewa idan ba mu ba bane shi ba mu bane ba tsora masa ba to wannan duma da yake ijma'i a kansa amma cewa in ya kusan balaga sallah na waje ba a kansa da azumi da zakka wannan wasu malamai ne suka faɗe shi amma zance mafi inganci baya balaga wa anis sabiha kuma balaga ya ɗan girmama Allah ta jaba ga sa a ina aka samu wannan dole sai ya kai wannan wannan matsayin tukunna wa qawlu wal majnun da aka ce aka nan mahaukaci huwa faqidul aqli shine wanda ya rasa hankalin sa shi ma babu umarni da hani a kansa wa huwa man la yutabi ba irin ta masu hankali ba ayyukansa ba irin na masu hankali ba to shine mahaukaci kenan wannan babu takalifi a kansa don aljani ne yake abun cike ba shi bane wa huwa ghairu mukallaf ba baligi ba abun turawa shari'a ne. da kauli sallallahu alaihi wasallam da fadin ubayin manzala ta suna rufi alqalamu an salatin an al-na'imi hatta yastaqiza wa an as-sabi hatta yakbura وفي رواية حتى يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل an ɗauke rufi alƙalamin an an ɗauke alƙalami daga mutum uku wato ba a rubuta musu alhaki in sun bar wajibi ko sun aikata haramu ani na'imi mai bacci hatta su ida su ya farka in cikin bacci ya aikata abu mara kyau ko ya bar wani abu na wajibi kamar bai yi sallah ba har rana ta faɗi bai da asar bai na bacci ba za a kama shi da wannan ma ko dai aikata abu ko sha giya yana bacci za a kama shi da wannan ba wa an yashrabi hatta yakbura haka nan yaro an dauke masa alƙalami ba a kama shi da laifi hatta yakbura sai ya girma to me ma'anar sai ya girma din shine wayannan ruwayoyi suka fassara fi riwayatin hatta ya talima wata riwayan hatta ya mafarki sai ya balaga kenan mafarki alama ne na na balaga wa fi riwayatin wata riwayan hatta ya bluga sai ya balaga shikenan kaga ya fassara maka hatta ya kubura kenan sai ya girma wa fi riwayatin hatta ya shibba a wata riwayan sai ya zama matashi shine sai ya balaga kenan sai ya zama shab wa anil majnuni an take ma wakati hatta ya akila shi ma sai ya yi hankali in ya yi laifi bara kama shi da wannan laifin a shirya ba fa shari'ul buluga alamata علامة لظهور العقل mai shari'a ya sanya balaga alama ne na bayyanan hankali wa fahmi al da kuma alama ce ta fahimtar maganar kansa wa man la yafhamu duk wanda yaklifu tsora masa abu baya inganta tun da yanka ce yayi ma shi bai fahimce ka bai gane me kake ne ba ta zai yi maka ba dora musu shari'a ba Ya ce kuma na biyu kuma da adami kasbil imtisal saboda ko ya yi din ba da nufin ya bi umarnin Allah zai yi ba bai san ma bai fice ga masa in ka ce yaro ya sallah in mu mumayyizi ne ya dan taka ai zai maka sallah to amma ya san cewa Allah yake ma'ana sallan nan Allah ne yace a yi ta ga dalili ko kuma in bai yi ba za a zafar da shi ba zai iya fahimtar wannan ba kuma ko da a ce wani yaro kafin ya balaga zai iya wannan fahimtar to ba zai ɗauke wannan hukuncin ba saboda galibin yara ba ta iya wannan fahimtar galibin yara saboda aka sai kawai aka sa haddi kawai shine balaga ko da ya gane Allah bai zai kama shi ba sai ya balaga alamomin balaga kuwa ko yi mafarki ina saduwa da mace ya fita ko gashin gaba ya fito masa idan mace ce ko al'ada ya zo mata ko ta yi ciki ko kuma su kai shekara goma sha biyar dukkaninsu guda biyu mace da namijin in ba a samu ɗaya daga cikin alamomin nan ba sannan ta shari'a ta waje ba a kansu in kila idan aka ce kaifa ta kodo. kaifa taqulun ya za ku dinga cewa inna sabiya wal majnuna ghayra mukallafain ake baligi da abin yaro da mawakaci ba mukallafun bane wato ba tsora musu shari'a ba ma wujubi zakati kada cewa zakka tana wajaba a cikin dukiyansu tare da wajabcin zakka wa urushul jinayat da arashi na jinaya na rauni idan yau wani rauni sai ya biya abinda bai kai diya ba shi ake ce masa arash arash jam'in sa urush in ya fasa wani kai sai ya biya in ya ji wani rauni zai biya wa kiyamin mutulafa da kuma kima abubuwan da ya halakar fasa wani gida ya fasa wani mota ya fasa wani hansa duk sai a ce biya ko yaro ne ko mawakaci ne dukkanin wannan fi ma laihi ma a cikin dukiyansu ne to kuma sai a ce shi ba mukallafi ba ne ke eh, duk da aka ba mukallafi ba ne mun da yasa aka ce ba da zakka don zakka an gina ta akan taimakon talakawa in ka mallaki kitabi kawai dole ka fire ka ka fasa wani ko ka halakarwa da wani dukiyarsa ka kashe masa dabbansa ko ka yaro ne sai ka biya ko mawakaci ne ya kashe dabban wani sai ya biya shi saboda mai saboda wannan haƙƙin ɗan adam ba haƙƙin ubangiji ne subhanahu wataala hukukul ibadi mabniyatun ala al-mushaha haƙoƙin Allah an gina su akan ruwa ai haƙoƙin abun nan hukukul haƙoƙin ɗan Allah an gina su akan ruwa haƙoƙin Allah ne aka gina su ala al cewa an yi afuwa to sai ya biya sai dai in mutumin shi ya yafi to haka nan urushi jinayar in ya jiwa wani ciwo ko wakati ne zai ya biya a dukiyansa haka nan idan yaro ne shi ma zai biya a dukiyansa idan ya wuce so sun diya yan uwansa su taimake shi a ta ala akhirah kuma na ya bada an kaci fal jawabu anna hadha laysa min khilab at-taklif wannan ba daga cikin umurni da hani na lizim ta abu ba daga cikin wancan bayanin nan wai bayani ne na wani alama wanda in an same shi abu kaza ya waje ba shine ma'anan alwaba wato umri ne da hani na alwaba wanda aka ajiye shi kawai an ajiye hukunci ne ko dole ka a alama ce kawai an same ta to za ka yi wannan abu shine kamar zakka akwai abun da akwai da sababi sababin ta shine milkun nisa mallakan nisabi to ana mallakan nisabi kenan. biyan wani barnan da kama to barnan kawai kitabu kitab lobai in an samu barnan to an samu biya sawa'un a jikinsa ne karona tashi ko wani abu wata dukiyansa ka halakar masa yace wa huwa la yashrudu fihi taklif wannan ba a sharadan ta taklifi cikin ta bil bulugi da balaga wal akali da hankali kashi saboda sababin balaga ne ko hankali ba akwai a sababin wannan abu yace wa tawbihuhu inda za a bayyana fasl al-ahkam bi asbabiha yana cikin babin hukunci daure hukunce hukunce sawan in an samu sababi to an samu hukunci kana mallakar nisabi ko baligi ne kai ko mai hankali ne ko mahaukaci ne ko yaro ne dole ka bada zakka shi sa maza ta ce man wuliya min mali min shay'un man wuliya min mali yatimi shay'an falyattaqi don da aka bashi dukiyar maraya to ya dinga kasuwanci da shi kada zakka ta cinye dukiyar don ko a ajiye take na maraya maraya kuma shine yaron da ya balaga ba sai to a dinga kasuwanci da ita da katta gari in ana kasuwanci abin da ake nufin shari'a wa ba asbaban ya ajiye wasu sabuba taqtadi ahkaman da suke hukunta wasu hukunce hukunce ta tarattabu alaiha alaihi wanda suke tabbata a kansa ta haƙiƙan don tabbatarwa lil adali ga adalci fi tarki a cikin halittarsa ana samu wannan abun dole a shi saboda a samu adalci a cikin halitta wa ri'ayati ri'ayatan da kuma kiyayewa li masalil ibadi ga masahohin bayi sai za zakka dole ka ba haƙƙin talaka in ka barnata mutum abunsa sai ka biya in ka ji masa rauni sai ka biya don akwai maslaha a ciki na bayi kuma akwai adalci a cikinsa ya ce fa mata wuji da sabab duk lokacin da aka samu sababi wuji da hukum za a samu hukunci shi saboda aka shi ya sababi shi ne ma ya zama min hil wuju ya zama min adamihi wujudun wala adamun li zatihi saboda haka in babu shi ma ya zamo abun nan abun ba haka wani, ma ya zamo min wujudihi wujudu wa min adamihi adam wancan ta'rifin sharadi ne ma ya zamo ma ya zama min adamihi adam wala ya zama min wujudihi wujudu wala adamu li zati amma sau bi ma ya zama min wujudihi wujudu wa min adamihi adam abinda in an same shi an samu hukunci an rasa shi an rasa hukunci in an samu nisabi to zakka ta waje ba in an rasa nisabi kuma babu zakka kaga sababi kenan in an samu gushewan karkatar rana eh, daga gabar ta karkata zuwa yamma a zahar ta waje ba in ko bata karkata ba a zahar bata ta waje ba ba da haka ana samun nisabi ba a duba waye mai dukiyan za a cire zakka mai hankali ne ko mahaukaci yaro ne ko baligi za a cire mata zakka da yana cikin babu rafi ahkami fi asbabiha da haka wannan khidabul wada'i ne yace sawa ah, na wuri ne fa iza wujida nishabu don an samu nisabi shine abin da kai waje zakka wajabati ta waje ba. sawa'un kana nishabu li baligin akilin? aqilin kiddeni shi nisabin na baligi ne sai an bada zakka wa kaza naqulu haka muke fada iza wujida al-itlaf an samu barna ta dukiya wajaba zamanu biya ya waje ba dole ya ta dukiyan wani dole ya biya shi ko yaro ne ko mahaukaci ne ko mai hankali ko gi idan lam yarda sahibul haqq bi isqadi haqqi idan mai haƙƙin bai yarda ya tsare da haƙƙin sa yace ya yafe shi kenan mana in bai yafe ba amma in ya yafe shi kenan in bai yafe ba dole a biya shi wane ne ya ta masa mahama kana mutlif ko yaya mai wani ya kasance ko babba ne ko yaro ne ko mai hankali ne ko mahaukaci ne ko mai matsayinsa zai biya Allahu alam Allah shi ne mai ilimi mu ci gaba ko qawlu wal kuffaru mukhadabuna bi kafirai ana musu fitaba da abun nan shari'a da rasa na shari'a wato ana umurtan da umarni da hani wanda ba na tauhidi ba duk inda aka samu a ƙura'ani ko hadisi ta shafi su yace wal muradu bil furu'i al ahkamul amaliya ayyuka na hukunce hukunce na aiki sallah azumi da annan duk aiki ne Ka gaba na kudurtawa ba kenan yace min al awamiri na daga umarni ka salati wa Zaka, kamar sallah da Zaka, wan wahi da hani ka zina wa shurbil khamri kaman zina da shan giya kaman yadda aka umarci musulmi da sallah da Zaka ka aka umarci Kafuri, kamar yadda aka hana musulmi zina da shan giya haka aka hana Kafuri ma zina da shan giya ba za a bari a yi ba ka san akwai shari'a musulunci kafure ba su isa su sha giya ba a daular musulunci ba su isa su yi zina ba don haramun ne walau abbara zihin musannifu da kana auda da malam ya yi ta'abiri ya ce alkhutabu mukhadabuna bil ahkami al'amaliyya da hukunce hukunce na aiki yace ce kana aula da yafi yace al kuffaru mukhadabuna bi furu'i shara'i ko bi furu'i shari'a da rasa na shari'a wani abin da ya sa shakku isa mai taimiyya ya yi magana sosai A kan kasa kunce-kunce shari'a ce wannan usul ne wannan furo ne wannan asali ne wannan rasa ne ita saboda wa'inda ake cewa rasan nan kasancewa ana ce musu rasa wasu sai su dinga sakaci da su ba sa ɗaukar su da muhimmanci yanzu sallah idan ka ce reshe ne zakka ka ce reshe ne azumi reshe ne aikin haji reshe ne abun nan shine tushe kenan tauhidi kawai da za ka da hadisin buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi wal hajj wa sawmi ramadan haka hadisin yanzu gabatar da hajji kafin azumi to kaga an nuna usul guda nawa ne guda biyar ne tauhidi sal idan kace usul shine tauhidi da sauran furu to sai wani ba zai ba su ƙarfi da ya kamata da ba su ba shi yasa shauki sami ta mai ta faɗa kan wannan kakasa usul da furoɗin nan to amma dukkaninsu dai baya la yadur ba zai cutar ba domin furoɗin an san wasu suna da ƙarfi wasu ginshiƙai ne wasu kuma ba ala ginshiƙai ba ne amma wannan istilahi ne kuma la mashahata filistila. babu ruwa a istilahi don wani ya ce musu furo wani ya ce al'akamul amaliya wani ya ce al'awamir wa nawahi diyan da ka faɗa dai in an gane mai kake nufi magana ta ƙare. don ba ce musu aka yi musu habbai ba ce fahazin matsala fi ha khilafun bai na alil ilmi wannan matsala akwai sabani tsakanin malamai cewa kafurai ana umurtan su da da ba tauhidi ba ko ana hana su da da ba shirka ba kaga an hana shirka kafurai sun shiga aka yi umarni da tauhidi kafurai sun shiga don aka hana abin nan zina shan giya kafurai sun shiga suka umarni da sallah da azumi sun shiga ko suka ce sun shiga suka ce ba su shiga ba yace wa ma zakarahu al-musannifu min annahum muqatabuna huwa al-qawlu ar-rajih abun da malam ya faɗa imamu juwaini cewa su ma ana umurtan su da wannan du'a shine magana da tafirin jali quwwati dalilihi saboda karfin dalilinsa wa amma kaunun muqatabina bil islam amma kasancewa ana umurtan su da musulunci fa hadha la khilafa fi wannan babu sabani a ciki an ce a musulunta ko a yi imani duk ma sun shiga ta su ne ma za su fara shiga wanda ba su musulunta ba ita kala ta'ala ubangiji ta lati ga dalilin nan ma salaka kun fi saqar za tambayi yan wuta Kafurai me shigar da ku cikin wutar jahannama qalu lam na minal musallin su ce ai ba mu kasance muna sallah ba ne? na miskin. bane ولم نكن ندعم المسكين بمكسن تمنا a duniya ba? sun ce saboda haka ne suka shiga wutar Nama, a sai Allah ya azabtar da su don ba sa sallah ya azabtar da su saboda ba sa ciyar da miskini a sai ana umurtan su da sallah da ciyar da miskini inda ba su da imani wa kunna na ma al suka kasance suka ce mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa cikin barna nan kowace irin barna kenan sun yi ta sabon Allah su shirka da sauransu sannan wa kunna biyo mai yawmiddin su ce ko sun kasance suna karyata ranar Huh? abu rabbaka hatta ya ce kalli har mutuwa ta zo maka wannan dalili na farko kaga an azabtar da su ba ta sallah ba ta ce miskine a sai su ma auna umurtan su su yi sallah su ce miskine sannan ga dalili na biyu wa qala ta'ala fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla wannan abu jahannam Allah zai azabtar da shi da wannan jahannama saboda fala saddaqa bai gaskanta Allah ba bai gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi ba wala salla bai salla ba kaga bai da imani aka ce bai salla a sai rashin sallan sawabi ne na azabta da shi ana umurtan bai salla walakin kazzaba wa tawalla to dai kazzaba ya ƙaryata manzon Allah ya karyata tauhidi ya karyata tashi kiyama wa tawalla kuma ya juya baya ya ƙi bi umarnin Allah ya ƙi bi addini kuma ya ƙi imani ya juya ba bi imani ba to kaga da yin cewa to riko da umumat wato umumi irin gama garin umurni a yi umarni wanda ya shafi kowa da kowa to kaga su ma sun shiga ka kaulihi ta'ala don faɗin Allah ta'ala walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila Allah ya walillahi ala nasi hajjul baiti Allah yana da hajjul baiti ziyartan ɗakin Allah Ziyartar Kaaba ala nasi akan mutane wasu ya tsora mutane su je su ziyarci ɗakin Kaaba mani sada ilai sabila dukkan wanda yake da iko yanzu da aka ce ala nasi ba ce ala mu'minina ba kaga ya nuna har kafirai sun shiga kenan dole su je su fita ai dole su je su yi aikin hajji kaga su ma sun shiga wa qawlu ta'ala da fadin Allah ta'ala ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku riki adon ku yayin zuwa kowane masallaci wato yayin kowace sallah kenan ku rufe al'auran ku in za ku yi sallah sai aka ce bani adam ba sai da zina amadu ba a sai kafirai su ma ana umurta su da su tace al'aura in za su yi tawafi yana nuna ana umurtan su da wannan yace wa ma annal kafira ai cewa kafiri muqaddabun bil awamiri ana masa magana da umurni wato ana cewa ya bi umurni fa innahu la yashhu minhu al-ma'mur bi aikata abun da aka yi umurni da shi din baya inganta hala kufrihi a halin da yake kafuri, lokacin da yake kafuri ko yayi bai inganta ba me yasa qala ta'ala saboda ubangiji ta ce wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa ma manahum ba abun da yana so an da minhun nafaqatun a karbi ciyar wanda suke sadakan da suke ba abun da yana a karbe ta illa annan kafaru billah sai dai don sun kafurcewa Allah wa bi rasulihi da manzon Allah Allah sama kenan saboda rashin imani kafurcin su ya hana a karbi ibadan su ta dukiya haka ibadan su ta jiki ma ba za a karba ba fal imanu shartun li sihhati al-fi'l imani sharadi ne na ingancin aiki yu'aridu hadha ma taqaddama min annahum muqadabuna hala kufri wannan ko baya karo da abun da ya gabata na cewa su din muqadabuna abun ba umarni ne hala kufrin halin kafircin su da cewa bata inganta ba amma kuma bai tura cewa ana umurtan su da su yi wannan aikin ba li anna al murada huna abin da ake nufi a can annahum yu'azzabuna alaiha fil akhirah za musu azaba akan abin da aka umarce su a kansa sallah zakka azumi aikin hajji ziyadatan ala azabil kufur kari akan azabtarwa da za a musu akan kafurcin su rashin imanin su azaban sa daban rashin sallah daban azaban sa daban rashin zakka rashin aikin hajji haka za a ji su a musu azaba kala kala a ah, wurin ne bi annal murada hunaka ba ah, shine maka yi ko mun ce hunaka kan ko ina nufi a nan kuma a nan cewa sai sun musulunta kafin kafa annahum la yutalabuna fiha fi dunya ma kufri cewa tare da kafircin su ba a neman su da su yi anan duniya ba za ta ba zai amfane su ba ba za ka cewa kafiri to zo kai sallah zo kai sallah wanda je ka isa imani zo kai sallah a ba za ka ga masa haka a sallan ba ta da amfani ba za ta amfani ji sai ka ce zo ka wa iza aslama alkafiru kafiru idan kafuri ya musulunta la yu'maru bi qada'il madi ba a umurtansa da ya rama abun da ya wuce dan wasu ma sun kafa dalili da wannan suka ce to in kafiri ya musulunta za a ce ya rama sallan bayani ce bai za a ce ya rama ba to me yasa za a ce sallah ta wajaba ta wajaba a kansa sani. kuma in ya musulunta ba za a ce ya raman ba da ya musulunta an yafe masa sallan da bai yi ba amma in bai musulunta kuma ba a yafe masa rashin wannan sallan ba sai an da shi a kanta ba a yafe masa zakkan da bai ciyo ba a yafe masa aikin haji da bai yi ba za masa azaba akan wannan yace li qawli ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ah, qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kaga kafirai in sun hanu daga shirkan da suke yi yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abun da ya cuɗe za a gafarta musu abin da ya wuce kenan a ce rashin sallar laifi ne laifi ne shan giya laifi ne caci da sauran abubuwa na sabon Allah zina duk laifi ne amma suna musulunta kuma an gafarta musu kamar yadda shirkan ma aka gafarta musu ita balle tana kuma sauran abubuwa don da za a kama su da shirkan ai za su dawoma a wuce kenan ba za a kama su da wannan ba yughfar lahum ma qasala za a gafarta musu abin da yake wace wani kaulin nabi ta alaihi wasallam li bin as wanda manzo sallallahu alaihi wasallam amr bin as Ya ce amma alimta ya amru annal al ya yahdi ma kana qablahu yanzu amru baka san musulunci yana rusa abin da ke kafin sa ba wata duk abin da kai kafin musulunci na barna na sabon Allah na shirka da ka musulunta shikenan ya rushe karishin hadisin wa taubata ta tahdimu ma kana qablaha tuba tana rusa duk abin da aka yi kafin ta hadisi ma muslim mace in mutum ya laifi sai tuba da ya tuba tuba mai kyau tuba na don Allah da shari'an sa duk laifin da ya bayan ya rushe Allah bai zai kama shi da wannan ba wali anna fi zalika targhiban lahu fil islam ma hankalta ma ai rashi ake kasu biya din akwai kwadaitarwa na su shiga na su shiga musulunci mutum shekara 60 ba sallah sai ka ce musulunta kuma sai ya rama sallah shekara 60 ina zai ina zai musulunta ai bai musulunta ba فإنه إذا علم أنه لا يقال بقضاء ما ترك إذن يسنتوا بذا أن يميش دي بيا أبن دي وتيبا فإنه يرغب في الإسلام يكو أين يشيغ مسلنجي إذ لو كلف بالقضاء da za a gizimta masa ya biya duk da bai ba a baya na azumi da salloli da na fara anil islam da ya gudu wa musulunci sai ji kawai zai iya ba na baya zai iya ba ko duk jiyan da ya sha sai an masa bulala na baya an masa haji zinan da ya sai an masa haji sai ce kawai ba zai shiga musulunci <laughs> nan ba azabtar da shi za a yi sai aka ce to an yafe masa kawai ya zo shiga musulunci ka ga fi masa sauki to da haka musulun ya shiga musulunci duk an yafe masa wannan abu kuma wanda ya tuba ne duk an yafe masa wallahu alam Allah shine mai ilimi kama tsaya nan sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mai tambaya